Yau kusani. Na wuni. Na gajiya. a gida. Wai ba ku ne aka aiko ku ku haku ne. A. Oga ya aiko ya aiko mu da kata wai aka ki tsaya mana. Dan samu nutsuwa cikin ranki. akwai da ake barwa na aika to ku kawo mana ku tsaya ku ga iya gudun ruwa na sai ku tsaya ku ga ikon Allah ko ni ba da. to yanzu daidai kenan da aka gomu duba ki mu gani shine ina tambayan ki shine shine to yanzu sai ki dan sallame mutum da babu na mota kai na me ah? hajiya can haramiya ki dan ba mu naman kaza mana mu ma mu dan ci mana ina da Allah ni ku tsaya to ba mu mutu ba mu mutu. me so nawa ungo kai ina ko in ba mu karba ba gaskiya ba za ku karba ba gaskiya ba mu karba to ai wannan shine daidai rabo wallahi in ba za ku karba ba zan mai da kaya na da me kuke so in ba ku da ke ce mu yanzu mu da ki ba mu kai da kafan nan saboda Allah kin yi adalci za ku karba ko ba za ku karba ba in mai da abuna kawai mu mun karba ko mai ya ce mu mu ko. kawai kamar ya bace ne wai kuma to dan ba mu kudin mashin kudin mashin shi da ai ko ku bai ba ku ba wallahi zan muku ihun barayi kan mene to ku fita so nawa gidan ku ne na a gaskiya uba ya dauko ruwan da wallahi wallahi ai dole ce shi dole ce mun hana ruwa gudu wallahi mun hana ruwa gudu to kan shegen kan shi sai ka ce zaran kwakwa ba ka da girma sai na jiki ka shigo gida ba sallama ba komai ka kama wani rawaye-rawaye wallahi ina aure zan kara ya haƙuri ina bari in yi sallama salamu alaikum amu wa alaikum salam <laughs> ina <laughs> wallahi ina ina shawara ne ina son in kara aure garba wani aure za ka yanzu a ce kaya lubu aure wata shida da yin auren ku da matarka me ta gaza maka tsakani da Allah me wannan yarinya ta gaza maka ka ce za ka ƙara wani aure to ni ban yadda ba gaskiya wata yar boko na samu inna daga banni take idan kika ga yadda take sa kaya tana tafa tana yauki inna kin ga tafiya kin ga tafiya kamar ba ta taka ƙasa wallahi in na kawo ta gidan na inna zaki murna yarinya turanci a bakinta kamar me wallahi ni ban yadda ba saboda Allah saboda annabi in kika ganta wallahi dole ki yaba mata dole ki yaba mata inna amma saboda to ni yanzu ban kai in kara mata biyu ba ban isa in rike mata biyu ba ina to kawai ki sa mu abun nan albarka ita ma tana ina ke Allah wuya gida gani aure zan kara shine na zo na gaya ma in nata ke ma kuma nake gaya miki ehe kuma duk garin nan ba wanda ya isa hana ni in yi auren Allah ya kawo ta lafiya bana bakin ciki ta zo ta ci tsiyar da nake ci a gidan tsiya ba kika ce inna inna kin to fa kin ji wanda kike yaban inna kin ji ba na dace inna a inna zagi ya kike koya mata ba ta inna yanzu na saboda Allah ha akwai mace a nan ki dubi mace kamar lebaranti ba haka gandas gandas ko kyan gani in nan to ni dai garba tunda ni dai ban isan hana ka wannan aure ba ni dai ban isan hana ka wannan ni dai wannan ni zaka sa ka bata min rai to shikenan na barka wallahi in nan duk abin da kike so za ta miki ta baki taimaki wanki taimaki ke duk abin da kike so ke abinci ma a soka wai za ta rika baki ka ji dan kauye ba soka wai ake cewa ba te kawai zaki na zaki ni inda kina kallon ta ko kina kallon